بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabihi sadatul kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd yawa assalamu alaikum wa bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati Allah sauƙaƙe muna muka haɗu wanda masallaci masjidu abi huraira domin bitan littafin bulugul marami a tsakaninmu kamar kullum insha Allah tabaraka wa ta'ala da shi na muka yi na karatu mu wanda ya gabata yau ma insha Allah za mu dosa na karatu mu na yau akan na satin da ya wuce kuma muna nan cikin kitabul jana'izi littafin da ke magana akan hukunce hukuncen jana'iza jana'iza ya hada rayuwar abin da alakancin hukunce hukuncen gawa tun daga yi mata wanka har saura abubuwan suka shahi kai ta makabarta to yau za mu tashi hadisi na 450 a wannan yammacin na sha biyar ga watan bakwai mana sha biyar ga watan rajab watan bakwai a ƙididdigar watannin musulunci shekara ta 1439 wanda ya muwafaka da yini na biyu ga watan hudu miladiya 2018 za mu tashi hadisin jabir aka cewa an jabirin radiyallahu anhu an samu daga jabir ɗan abdullahi al-ansari Allah shi yarda da shi kale ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya jama'u bainar rajulaini min qatla uhudin fi saubin wahidin jabir ɗan abdullahi ya ce da aka je yakin uhudu aka samu jarrabawar mutuwar sahabban manzon Allah da dama wajen mutum saba'in sai manzon Allah ya kasance wajen su da yake na aka yi musu makabarta har yanzu ana kai ziyara uhudu ya ce sai manzon Allah ya shiga yana har haɗa mutum biyu daga waɗannan shahidai na yaƙin uhudu fi saubin wahidi ya haɗa mutum biyu cikin tufa guda summa ƙulu sannan ya ce ayyuhum akasaru akadhan lil qur'ani cikin wane ne ya fi rike da alƙur'ani mai yawa wane ne a mafificinsu mahar da ƙur'ani a cikin waɗanga mutum biyu ne in aka gaya mashi aka ce wane ya yi har da mai yawa ya manzo Allah to nan take fa yuqaddimuhu fil lahadi in aka je sa su kabri sai ya sa shi shine a wajen alƙibla shi a gaba kenan ya sa shi gaba a goya wanga wanda ya iya a bayan shi cikin zane guda kuma a kabri guda kuma ya ce walam yu gassalu kuma ba a wanke su ba shahidan nan na uhudu ba wanda aka wanka haka aka bar su da nan su jina jina jina kace kace kace aka ɗauke su a sanya su cikin kaburbu walam yusalla alaihim kuma ba a yi sallah a kansu babu wanda aka wa sallah cikin su rawahul bukhari imamu bukhari ya rawaito hadisi hadisi na 1343 a cikin sahihul bukhari daga wannan hadisin aka ce kenan asulin mas'ala yadda take ya harumu an yudfana isnani fa a kasara ma'an fi kabrin wahidin asulin al'amari haram ne a turbude mutum biyu ko hiyar da biyu cikin kabari guda li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yadfanu kulla mai fi kabirin. saboda manzo Allah asulin mas'ala manzo Allah ya yakan da kowane mamaci cikin kabrinsa shi kadai wa haka za istamarra amalu sahabati haka aikin sahabbai ya ci gaba wa man ba'adahu min salafi wal khalafi da waɗanda bayan sahabbai na magabata da waɗanda suka biyo bayan su la yunazi'u fi zalika munazi'un ba wani mai jayayya akan kowane musulmi guda za a yi masa kabrinsa shi kadai to amma ad-daruratu tubihu al-mahzurat lalura ta kan taho ta halatta abinda a hana ne don haka sai lalura ta taho ta halatta turbudar mutum biyu cikin kabari guda a saka su zane guda Shi ne sai ya zama cikin wannan hadisi an fahimci jawazu dafnil isnaini fa a akasara fi kabrin wahidin inda darurati sai matsalar yakin uhudu ta gwada muna halaccin turbuɗan mutum biyu cikin kabari guda lokacin da lalura ta faru ka ce mine ne lalura aka ciwo wa minar darurati yana daga cikin darurati da ke sa a turbude mutum biyu cikin kabari guda kasaratul mauta yawan mamata shirgi mai yawa jama'a masu yawa sun mutu lokaci guda an sayar da matsalar dai kamar mu yanzu an sayar da matsalar gidan kabari yayi to a ce yanzu an waye gari Allah ya tsare mu kan Allah ya gwada mu nan rana shi an samu mutum hamsin ko mutum ɗari sun mutu lokaci da Allah ina ne aka ga masu gina musu kaburbura a wannan lokaci guda wadanda kaburbura daban-daban daban kowa da nashi to shine aka ce liwa ba'in don wata alluba da za ta faɗo cikin tarayyar mutane au kasarati katala fi ma'arakatin ko yawan mamata saboda yakin da aka gamu aka yi karon bata tsakanin musulmai da kafirai aka samu kafirai suka ci nasara suka kashe musulmai da yawa wa wujudi mashaqqatin wa wujudi mashaqqati fi ja'li kulli wahidin fi qabrihi wahada da kuma duk inda aka samu wuyar samun awa kowa kabrinsa daban-daban tutu inda aka samu wata wahala ga yin haka ko dai yawan mamata saboda alloba ko yaƙi ko wani makamanci wannan ko ko aka samu wata matsala da ta hukunta gina kabri guda ma matsala ne kuma ga mamata su yi yawa to na ana iya maneji sai a har hada mutum biyu cikin kabri guda in ta kama ko fiye da hakan saboda zato ya ce fa'iza wujidatin darura to idan aka samu darura da ta sa hakan jaza zalika ya halatta a yi hakan a har haɗa mutum biyu cikin zane guda a yi musu kafi guda ko a sa kowa cikin zane nai in akwai sauƙi sai a goya wanga bayan wannan ya ce fa'in na darura ta tubihul mahazura saboda asulin shari'ar mu darurori in aka samu lalura to tana halattar da abin da aka yi hani a kan shi komi aka hana lalura tana iya ta ta ce ta halatta shi ta jaye wannan haramci ba a cin motsai amma in lalura ta to babu wata ci maka sai motsai sai ta ɗage haramci nan na motsai ta mai sai halaliya ina fatar an gane to akwai abubuwa da dama da asulinsu ba halatta amma sai shari'a ta taho ta ɗage haramci din nan ta dawo da halarci wannan madadi har wannan lalurar ta bushe Ya ce sannan liqaulihi ta'ala saboda madaukakin sarki ya ce fattaqullaha mastada'at ku ji tsoron Allah gurgudu wanda Allah ya ba ku iko yadda Allah ya ba ku iko matsala ranar haka ranar za ku yi ku ga sallar yaƙi wanda aka yi ta in wurin tahiya ne raka abin biyu in tabbuwa ya raka a biyu a hitta ko da ya raka a guda ta aka yi a dai samu a ce an da yi sallah ya ce wa kad wujidati daruratu fi qatala uhud kuma alhali an samu darura cikin al'amarin wato shahidan hudu li kasaratil qatala saboda na an samu mamata masu yawa bayan mamata masu yawa wasu salabatil ardi kuma sannan ga karhin kun gani yadda inda uhudu take wanda suka zo hajji sun gani bakin tsauni na faƙanƙani na masu tsauri kuma bakin doji wa wahannu fi sahabati ba'dal ma'araka sannan ga abin da aka samu na raunin sahabbai saboda karafiyar da an kai wani an sare kunne wani hannu an sare hannuwa yana fama da miyaku rannan ne Allah ya saukar da ayat ga in takunu ta'lamuna fa ya ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun saboda ga miyaku sai dai an ka ba da labarin cewa ai an rabu yaƙi kowa ya yi jina jina kahirai sun jiya musulmai sun jiya amma musulmai sun yi kasa suran nan sai da an ka rabu kowa ya yi kirari sai an ka yanke hukunci a ajiye a wata rana abu su ya kama hanya sai aka shishi ta cewa ce kai mu koma mu karkare su sai sahabbai suka ce to ya za a yi kuma gamu da miya wani bai da hannun kwarai wani bai iri kwanta ko an ce kuma a koma fagen sai Allah ce ku koma mana in ta kunu ta alamuna in kun kasance kuna jin zogi fa innahum ya alamuna ba na sani na bana na zogi ne su ma suna jin zogin nan ai ba ku yi su jin ciwo ba kuma watar juna min Allah ma la yarjuna ku kuna kaunar abin da ba su kauna ga Allah ku kuna kaunar shahada da lada ko guda su ba su ba su ba don lada suka yi ba don su yi shahada suka yi don haka ubangiji ya zaburar da su suka dawo ku sai an kai suke su abu su fiya suka rudi ɗaya na su kai sun ka ga an tsaye da kawai sai suka je mu taimaki kyale su yan iska ba su ba su razana sun kai makka to a wannan lokacin na gazogin miyaku aka ce kuma a haɗa kowa ai mai kabi akwai wahala sai aka ce ga dai yawan mamatan da yawa wajen mutum saba'in da yan kai ga ƙarhin ƙasa sannan kuma ga rauni da sahabbai suka samu abin da aka samu na sare-sare da sauransu wadda ita ta zurul ta sa aka ɗora manzo Allah ya haɗa mutum biyu cikin cikin kabri guda ko gobe aka samu iri wannan darura ana iya yin haka na uku ya ce wa iza wujidatin daruratul mubihatu lidafnil jama'i idan lalura ta samu wadda take sa a yi turbuɗan mutane da yawa to nan kuma hadisi ya karantar da mu fal yuqaddam fil lahadi mu aka lil qur'ani to kuma illa lalura ta sa a hada mutum biyu to in za a hada su a gabatar da wanda ya har da qur'ani wanda ya his qur'ani fa huwa almustahiqqu littaqdimi shi ya fi cincinta ga ya zama gaba in yau ka an yan biyan mu ka zama limamman mu cikin kabari ko ba haka ba gani ba haddace ba kila ko hijji biyar banda ga yaro ya sha qur'ani ya koshi dole ya zama gaba na saboda qur'ani shi ya sarki mai qur'ani shi ya gaba an taɓa limantar da yaro ɗan shekara bakwai da wasu tsohon amuru bin salima dan shekara bakwai yana limancin dottimi shi dai iya karatu qur'ani dan wando ke ta ce mun tawo dottimi da rauna da gemma babu babu qur'ani yadda shi kai in ayarin manzon Allah suka to so yana zuwa yana dan daibo musu ruwa da sauransu nan na yaka jin qur'ani da har ya ci adadi mai yawa dottimi babu sai an kasa shi liman wata tsohuwa ta tambiyo ta gani mamunta ta ce ba ala ta na usta Sahibikun, da allah ba ku dan suturta al'aura wannan limamin naku sannan aka yi dan kwarya-kwarya aka sai mu yaro wando aka ba shi kun ga wannan yana gwada kuna girman alkur'ani ma'abutan shi masu daraja ne a cikin mutane ballen tayin an samu suna aiki da alkur'ani mai girma suna jin tsoron allah Allah babu ikon yi ya yace li annahu afdalu saboda shi mahaddaci qur'ani shi mafi fici wa auladil ikrami wat tashrifi shi ya fi cincinta a karrama shi a darajar tashi don haka sai manzo Allah ya gabatar da mai har da qur'ani fiye da wanda baya da ita cikin lahadu yace sannan dalla zalika ala anna al ilma bi kitabillahi yarfa'u maqamal insan wannan matsalar da manzon Allah ya yarda cewa ya his Qur'ani ya cewa ne ya sa shi gaba cikin kabri kun san dai can kabri ba aiki na aka yi da karatu ba ko ba cewa aka yi ba da sallah ko ya yi wa'azi ko wani abu ba amma saboda falala ilimi na sanin littafin Allah sai manzo Allah ya ce a gabatar da shi wannan ya nuna sanin littafin Allah yana daga darajar mutum a cikin tarihin mutane wa yu'li martabatahu yana daga darajarsa idza qasada bi ilmihi bihi wajha Allah wa daral akhirah matukar yannu mai yarda Allah subhanahu wa ta'ala da sanin nan da yake da shi na alkur'ani mai girma yace fal afdalu fal fadalu maqasuhu al ilmu nafi daraja ma'auninta ilmi mai amfani wa huwa miqyasun sahihun fal akhiratu khairu wa abaka Allah ya ce lahira ita ce mafificiya zama alkhairi kuma ita ta fi wanzuwa ma'auni a cikin tarayyar musulmi in ga mai ilmi to shine an ma'auni na farko da za a ce ne darajarsa ta ilmi ta sa a gabatar da shi ya ce wannan mikiyasun sahihu wannan ma'auni ne ingantacce a darajar da mutum saboda sanin saganin tarin Allah saboda Allah ya ce wal akhiratu khairu wa kun san al'amarin addini shine ake hada-hada da shi ta lahira don haka nan ga wannan ya gwada muna falalan ilimi da darajar shi da yadda kuma ya kamata a darajar ta mabuta ilimi duk da hatta hanyar su zuwa lahira akan fifita mai ilimi bisa ga wanda ya iya ya ce na biyar anna shahida abinda hadisi ya karantar da mu cewa lallai shi wanda ya mutuwa shahada layu ga salu ba a yi masa wanka liya buƙadamu alaihi domin jinin ya wanzu tare da shi fala ya zahabu asarin jihadi wa shahadati arhu domin kada alamar alamar jihadinsa da alamar shahadarsa da ya yi kada su kushe tare da shi su ya tashi da sura na tashi alkiya aka ce fahiyar mafaratun yau malkiya mutum ya tashi da alamar jini jina jina abin alfahari ne akan saranar tashi alkiyama ala ruhusul kalaiki kan taron dukkan talikai baki ne mutu ya tahi da jina jina cewa an kashe shi ne wajen daga kalimar Allah subhanahu wa ta'ala za ja abi juruhi illati tas'abu miskan bilawni dami radda zai zo ranar tashi alkiyama da miyakunsa suna furji da jini yana kamshin almiski jini na launin jini jajir da shi amma kuma kamshinsa kamshin almisk haka mujahidi zai tashi ranar tashi alkiyama haka duk wanda aka wa miki cikin tafarkin Allah zai tashi ranar tashi alkiyama amma manzo Allah ya ce wallahu a'lamu man yukulamu fi sabili amma shi Allah shi ya san wanda aka wa miki bisa ga tafarkinsa don ba niyya ita take sa a iski ayi ma miki cikin tafarkin Allah don Allah kar ta yi ko don neman wani abu na duniya shi yasa manzo Allah da ya faɗi wannan sai ya ce amma wallahu a'lam man mu fi sabili Allah shi ya fi sani wanda aka wa miki cikin tafarkin da haka nan za a bar su da jinainansu wala yi sallah alaihi kuma ba a yi musu sallah kace me yasa aka ce li anna salata shafa'atun lahu ai saboda sallah ceto ce ga mamaci an san bai rasa laifuka da yan tuba-tubai gashi zai na lahira ga hannun Allah sai aka ci jama'ar musulmi su taru su yi sahu-sahu su yi kabbara su roƙa mashi Allah gafara saboda kai ya tashi kai ya halarci guri Allah maɗaukin sarki da laifukan sai a roƙi Allah ya yahi masu dubbansa a gabaniya ya samu da shi ya ce ta kafi da zunubi saboda akan kare mai zunubai ne da wannan sallar da yan uwa ne sun kai mai to ya ce to me yasa za a mai sallah wa kad kuffirati shahadatu ko kaffarati shahadatu zunuba alhali shi da yayi shahada shahada ta kankare duk zunuban da an gare shi wa ta tsarkake shi fa huwa fi gina anha bi fadli rabbih wa minnati alayhi shi ya wadatu da wata gafara saboda yana shahada ubangiji ya kankare mai duk zunubin da an gare shi to duk da bai da zunubi ko guda mika sa ai bai sallah ba bukatar sallah doddofa Allah ka tausaya mu da babu rigimar kan takobi bisa kansa ko kuma karar bindiga cikin kunnuwansa ya ta iya mai duk da zunubai da yake da su a duniya don haka baya bukata ai mai sallah saboda abinda aka wa masallaci da doha to shi bai da shi rigimar nan ta shahada ta kankare mai duk abinda an gare shi ce ya zo a fi sahihul bukhari ya zo a cikin sahihul bukari hadisi na 1343 min hadisi jabir daga hadisin jabir annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara fi fi shuhada'i uhud bi dafanihim bi dima'in kamar yadda muka karanta wancan hadisin da muke sharhin sayar yayi umarni da shahidan uhud a turbure su da jinainan su walam yugassalu walam yusalli walam yusalli alaihim kada a wanke su kuma bai yi sallah a kansu ba qala shafi'i imamu shafi'i ce la'allar hikima ta fi tarkin gusle wa salati li'an yi yulqu li bi kulumihim imamu shafi'i ta yi hikima ta sa aka bar su da jina su ba yi musu wanka ba ba yi musu sallah ba saboda su haɗu da Allah maɗaukakin sarki da miyakunsu da aka yi musu wasu ta ganau bi ikiramin lahi lahum alaihi sun wadata ta hanyar karrama da Allah madaukin sarki ya yi musu sun waratu da a ce wani ya yi musu dondoma ga su sun zama mukarrama Allah ya haidu abin da aka su na zuwa kala imamul haramaini ya ce mu'tabiduna al ahadisu sahiha abin da amma dogaran mu cewa ba a sallah ga shahidi kuma ba a yi mashi wanka ya ce hadisai ingantattu fi annahum lam yugassalu wa lam alai saboda hadisai ingantattu sun gada manzo Allah bai yi musu wanka ba kuma bai yi musu sallah ba actually aka ce iktalafal ulama'u dangane da ga matsala malum sun yi sabani fi hukumi ta gasili man kutila zulman game da hukuncin wanke mutumin da aka kashe akan zalunci wajen amsar dukiya ta ko kare rayuwa ta ko kare iyali na an ka kashe shi shi shi ma ana riskar da shi duk da shahidi ne don an ce man kutila duna malihi fa wa shahidu wa man duna ahlihi fa huwa shahidun wa man duna irdihi wa huwa shahidun duk wanda ya kai kare irdinsa an ka kashe shi ya mutu shahada haka wanda ya kai kare dukiyarsa haka wanda ya kai kare rayuwarsa an ka kashe shi ya mutu shahada to shi shi ma ana riskar da shi wal shahuru, abin da ya shahara min masabin imami ahmada abin da ya shahara ga masabin imami ahmad bin hanbali annahu la yughsalu shi ma ba a wanke shi wala yusalla alaihi ba a mai sallah qala fi sharh liqina'i ya fada a cikin sharh liqina'i wa man kutila zulman wanda aka kashe akan zalunci fi gairi harbin ba wajen fadan musulunci ba hika bi shahidil ma'arakat za a riskar da shi da wanda ya mutu fagen fama fi annahu la yughsalu wala yusalla alaihi ta ba ta hukuncin ba a yi mai sallah kuma ba a yi mai wanka ina dalili ya ce limara wa abu dawud saboda abinda abu dawud ya roito hadisi na 4772 wa tirmizi da tirmizi muhammad bin isa hadisi na 100 na 1421 shi kuma min hadisi sa'id bin zaid daga hadisi sa'id dan zaid kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'id bin zaid yace na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa man kutila duna malihi fa huwa shahidun duk mutumin da aka kashe kuma bayan dukiyarsa wajen kare dukiyarsa to ya yi mutuwar shahada Mutu ya je kare dukiyarsa mu ka yi ba musu wannan shahada da an ce dukiya mutum yana makarkata ya ka ɗauko ya ba su to abin da a haƙƙe ka kare martabar dukiyarka amma in ka bari saboda sauran mutuwa ba ka da laifi amma in kana son shahada an ce ka kawo dukiya ka ce wajen dukiya kuɗi ga suna amma wallahi ban kai don ba da kai ne mai su kuma halaliya na na mai to in aka kashe ka ta wannan hanya ka yi mutuwar shahada ya ce manzo Allah ya ce wa man kutila duna ahlihi wanda aka kashe wajen kare martabar iyali ne fa huwa shahidun shi ma shahidi ne wa man kutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka kasance ko ba bayan kare jininsa ko dukiyarsa ko iyalinsa to ya yi shahada wali annahum maqatuluna bi ghairi haqqin saboda su kan su wadanda an kashe su ba ta da haƙƙin shari'a ba ushbihu qatalal kuffari fala yugassalun don haka imamu ahmad bin Hambali ya ce don haka sun yi kama da waɗanda kafirai suka kashe don haka ba a yi musu wanka wanga ra'ayi na imamu ahmad ne hadisi bai ce ba a yi musu wanka ba amma dai hadisi ya ce wanda barayi suka kashe wajen karɓar dukiya bai shahidi wanda barayi suka kashe wajen kare iyali ne shahidi ne wanda barayi suka kashe wajen kare rayuwa ta shahidi ne amma hadisin bai ambaci rashin wanka ba amma shi imamu duk da an ce shahidai na sai fahimci kenan ai su ma ana ai musu hukuncin shahidai ka ai musu wanka ka ai musu ya ce wa riwayatul ukura wata riwaya ta daban wadda ba wanka ba kuma anil imami ahmad daga shi imamu ahmad din ya ce yugassalu wa yusalla alaihi riwaya ta biyu ana yi mai wanka ana yi mai sallah wa hiya mas'abu maliki wannan shine masaba imamu maliki wa shafi'u da masaba imamu shafi kun imamu ahmad yana da ra'ayi biyu ra'ayi guda ba a yi musu wanka ba a yi musu sallah wanda akashin zalunci akan zalun an ana zalunta ko barayi suka kasai kan dukiya tai ko kan iyali nai ko kan kari jini nai amma ra'ayi ne na biyu ana yi musu wanka ana yi musu sallah kuma wannan yayi muwafaka da abin da masabi imamu maliki da masabi imamu shafi suka ce li anna martabata huduna ta shahidi saboda matsayinsa darajarsa bata kai martaba mutumin da ya ɗauki takobi ko bindigar jefa fagen fama don kare addinin Allah na wanga kare dukiya ta ta rayuwa ta shi ko wanga aikin Allah da ya je ya kare ya daga kalimar Allah an ka kashe shi aka ce darajar wannan da ya ta yi kare dukiya ta ya mutu bai kai darajar mutumin da ya kare addini Allah ya kashe shi ba an fahimci bambanci wanga harka ce ta Allah wanga ko hazaza ce ta dukiya ta ka ata dukiya kare ta ya mutu to yayi shahada amma darajar sa saboda aiki yana da bambanci sai aka ce darajar su ba guda an gane ko shine aka ce don haka wannan abin zaman su martaba su ba guda ba waton wato li'anna na duna ta shahidi fa martabatul mujahidi fi lahi lima aradi nafsihi limi iradi nafsihi lil Ya yace martaban mutumin da yake shahidi cikin tafarkin Allah saboda gitta rayuwarsa ga kashewa li ila'i kalimatillahi domin daga kalimar Allah subhanahu wataala yace la ha martabatul ukura wani aiki da mutum zai yi ba ya daidai da wannan don shi wannan addini Allah ya ta yawa faɗa ya ce ƙala Allah baraka wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ta bannan hasabanna kuti nufi fi lillahi amwata kada ka yi zaton waɗannan da aka kashe cikin tafarkin Allah matattu ne Allah ce bal a bar magana matattu a haya'un sura ya yune inda rabbin yurzaquna suna gurin ubangijin su ana arzuta su farihina suna masu farin ciki bima atahumullahu min fadali suna masu farin ciki da annashawa da abin da Allah maɗaukin sarki ya tanada musu na daga falalas kun ga wannan wanda ya mutu fagen fama ne ya ce don haka fa ilhaqu gairihim bihin fil ahkami zahirati gairu wajihin riskar da wasu waɗanda ba su ba su shahidai da suka mutu fagen fama riskar da wasu shahidai waɗanda ba su ba ga darajarsu ya ce to gairu wajihin ba abu ne wanda ya kamata ba wal hadisu allazi istadalla bihi ala ilhaqi la yadullu ala hadha hadisin da aka hujja da shi ba ya nuni darajar su guda amma dai an ce shahidi ne don an cewa da shahidi ne duka bayan wa shahidi ne amma bai kai darajar shahidin da ya mutu fagen fama ba wannan kenan akwai bambanci tsakanin wato shahidai masu yawa ne amma darajar su a nan lahira suna samun sakamako na shahidi amma nan duniya hukuncin su ba guda ba shi yasa aka ce abahal ulama uddafna fi qabri ba ba'da bila'il mayyit sannan maluma sun halatta turbunar wani mutum cikin kabrin wani wani ya yi shekaru cikin kabrinsa a je a turbuɗe wannan malum masu yi hukuncin cewa ya halatta amma ba da bila'il awali awwali bayan tsuhan mamacin nan na farko ya kare da an yasira turaban ta inda aka bincika wurin na ya zama turbaya babu kufan wannan mutumin waya ka fi zanno fi zalika kuma in aka kyautata zato cewa da yanzu kan shekarun da an kai wurin ga makabarta ga ana kyautata zo ga Allah ba isku kasan kuwa wurin na kasa ta canje to in aka zato bai karfi akan wannan ya isa ana iya amfani da makabarta tsohon makabarta a cigaba da turbuɗa wasu mutane amma wai rujau ila ahli qabarati fi tilka nahiyati allati fi hal maqbaratu amma game da wannan abin ana komawa ga masana waɗanda suke san wannan makabartar din adadin shekarun ta da gani in ta kai shekarun da ga sabuwa da an ka saba duk abin da shekara 80 misali ba a isko komi ciki nai to sai a bincika a isko masana a tambayi su makabartar ga ta yi shekara nawa in ta kai irin kimanin shekarun da a ganin in makabarta ta yi su ana isko babu komi cikin ta to shi kenan ya halatta a dawa a shi wannan wuri ya ce amma an yi dufana kabla bila'i kabla bila'ihi amma a turbudi wani mutum cikin kabrin wani a gabani ya ƙare ya ce fala ya juzu wannan bai halatta ba in dai ba tare za a sa su don lalura ba amma dai bayan wanka wurin ya zama mai gida a to a ne shi yau a sa wani wurin nan ya ce wannan fala ya juzu bai halatta ya ce fa inna lil mayyiti hurmatun fi qabri saboda mamaci yana da alhurma cikin kabarinsa ka hurmatul hayyi fi baiti kamar alhurman mutun a cikin gidan shi an dai san ba a takowa ta halaccin addini mutum yana cikin gida ne a hisai ko mun sani musulunci bai halarta in ba kafirai ne da suka ki Allah ko su ba a zo musu kawai kwatsam sai an kira su zuwa ga musulunci in suka ce ba su shiga musulunci a ce to ku kawo jizya suka ce ba mu biyan jizya a ce to ku taho a taka a yaƙi wanda Allah ya ba girma shi ke yan ja a kan wani sai an yi waɗanda sharuɗan sannan ne ake halarta su kansu a kore su daga gidajensu an ba su mahita suka ki karɓar mahita shi kenan ana yi ai sai dara a kan su gidajen su a shi su bai amma in ba haka ba mutumin da ya riga ya wani bi gida ne babu wata doka da ta halarta a towa hisai cikin gida nai to shi ko kabri ya zan gida ga wannan mamacin da ya riga ya Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce alam alil arda kifatan ashe ba mu sanya kasa ta zama mai isa ga talikai ba a haya a lokacin da suke rayayyu wa amwatan da lokacin da suke mamata ba ai mun saka kenan ko yace haya'an fi duwari mun sanya mai isa gare su lokacin da suke rayayu a cikin gidajensu wa amwatan fil quburi mun sanya ta mai isa su lokacin da suke cikin kaburbura qala shaykh abdurrahman sa'adi abdurrahman sa'adi babban malamin na saudiya malamin su bin ya ce alkuburu rahmatun fi haƙƙihim su mamata kaburburra rahama ce jinkayin Allah ne ga haƙƙin mamata wa sitirun lahu kuma kariya gare su an kauni a jasadihim badiyatul listibai wa gairiya kuma sannan kariya ce gare su ga domin kada jikunan su kasance mabayyana ga wasu dabbobi kuraye ko karnuka wa gairihin da wani su daga cikin dabbobin da ke cin nama kabri kariya ne wanda mutum ke shiga gidan shi ya kulle don kare kansa ga wani abu to shi ko in awa mutum kabri an ba shi kariya ne ga kan wata dabba ta taho ta ci naman shi don haka yanzu buɗe kabrin nan keta alfarma kai na sai an tabbatar da babu shi a kabrin sana'a a ɗauki kabri a saka wani kala shekul islam ibnu taymiya ya ce ya ce wa kala shekul muhammadu bin ibrahim al wani babban malami ibrahim al ya ce la juzu labasul ba ya halatta a tone kaburburra li'anna hadha ihanatu lil mauta saboda tona su walakantar da mamata ne wa ma'alumu an da lahum hurmatun kowa kuma ya sani addini mamata suna da alhurmar su mutuwa ba ta ba ta ce ta alhurmar mu'min wa kan wa ila hadha sun rigayi wani zuwa ga wannan gurin wa sara lahum dara wannan makabarta ta zama musu gida wal quburu manazilu don haka wannan makabartan gidajen su na baya halatta ga wani mutum ya tuho ya tozarta su cikin gidajen su qala shaykhul islam ibn taymiya yace kad sahha anin nabi hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace al gariqu mutumin da ya nutse cikin ruwa wal hariqu da mutumin da ya kone cikin gobara wal mabadunu da mutumin da ciwon ciki ya kashe Wannu nufasa da macen da ciki haihuwa ta kashe wa sahibul hadami da mutumin da gina ta fadan ma dukkan waɗanda shuhada'un shahidai ne ranar tashi alkiya za su tashi da ladawan su kai mutuwar shahada rawahu ahmad wa abu dawuda wa zakarahu fil iqna'i wa ghairi ya ambaci wannan hukuncin cewa waɗanda dukkan shahidai ne a ambaci a cikin littafin da ake cewa al an anna shuhada a gairu shahidil ma'arakati kasiruna cewa shahidai banda shahidan abin ga fagen fama masu yawa ne kun ga yanzu an ambatan muna wanda ya dutse ruwa ya mutu wanda ya kone cikin gobara wanda ciwo ciki ya kashe wanda haihuwa ta kashe wanda gina ta kwaɗan ma aƙallu daraja mun samu nan kusa wajen mutum biyar ya ce sannan ya faɗa can cewa lalle wasu shahidai waɗanda bayan na fagen fama masu yawa ne ya ce wa man harra ya ce zakara minhum zatul jambi wato cikin waɗanda aka ce shahidai ne akwai wanda gutugel ya kashe gutugel wanda rashin lahiya ne da ke tashi ya kama mutum yana taimai mugu mugu mirɗa ba kowa ke yi ne ba wasu ɗaiɗaiku in gutugel ya kama mutum wanda ake ce ko ciwon cikin dawaki ne ake ce mai za a ƙaza yanzu yanzu mutum na mutuwa to wanda ya ya mutu sandiya wannan ciwon shi lahaya da mutugin shi ma shahidi ne ya ci wal mafadunu haka wanda ciwon ciki ya kashe wal madaunu da wanda aka soke da yuka ko da mashi ya mutu a kan zalunci ba da ake shari'a ba shi ma wato shahidi ne walladigu haka mutumin da kunama ta halba ko macijiya ta cizayar rasu shi ma shahidi ne wa farisu sabu'i haka nan mutumin farautaccen dabbobi kuraye ko zakuna ko wani makamantan suka canye suka farauce shi suka cin shi ma shahidi ne wal mutaraddi haka mutumin da ya gangara cikin rijiya ya fada ya mutu ko wanda ya fado daga bisa dutse ya tsauni ya mutu shi ma shahidi ne wa man kharra min dabbati da mutumin da ya fado kan rakumarsa ko kan dokin sa ya rasu shi ma shahidi ne wa man talaba shahadata haka nan mutumin da ya nemi Allah ya bashi shahada shi bisa gado ne ya mutu amma ya yi ta roƙon Allah Allah ka ci shi shahada Allah ka ci shi shahada to ko ya mutu bisa gado sa ubangiji zai bashi ladan layin zai tada shi layin shahidai yace sannan wal murabid da mutumin da ya mutu wurin ribadi ribadi shine tsaron wata kafa da kafirai suke shigowa su ta musulmi da ana wannan samun matsala shi yasa kuke iske tsokokin tsofaffin garuruwa suna da galuwa da samame ake yi kahirrai ka biyowa in kuna da rashin jituwa da mutanen geza sai kawai su biyo dare kawai sai su halba kibiya wadda aka zuga cikin wuta da sun halba ta sai ga muka wani sai dai gari ya kama da wuta kuna cikin kashin wuta sai su haɗa muku sai ta kama suna abin ko kuma wata dubara zama samari to sai a sai a kewaye gari da gina ai babban kofa ga gari shi na kuka ana cewa kofa aliyu joni kofa kware kofa barke kofa taramniya kofa haka dai kofa gabas kofa abin nan Tarambiya da sauransu kewaye garin sokoto an kai da wata katanyar katanga aka kewaye sai a samu karta masu ƙarfi a tsare ko da wasu kahiri suna son su kawo hari sai su iske ansa get mai karfi an sa kuma ga manyan karta kuma abin ga sai a dauki ba da su daga nan wani sun ce faɗa ma gari a san halin da gari ke ciki sai a tashi kan mace to wannan masu tsaron wannan gure saboda kada wasu kafirai su cuta musulmi to shi ma wanda ya mutu cikin wannan halayyar shi ma shahidi ne wa man kutila duna nafsihi wa ahlihi wa malihi haka nan wanda aka ambata da wanda aka shi bayan kare rai ne ko bayan kare iyali ne ko bayan kare dukiya tai fa haula'i waɗanga dukkan su da muka ambato banda waɗanda suka mutu fagen fama dukkan waɗanga da muka ambato shuhada'u fi sawabil akhirati shahidai ne za a ba su lada shahidi ranar tashi alkiyama la fi ahkamin gusuli wa salati amma ba su shiga cikin hukuncin rashin wankan da ake wa shahidin fagen fama ba da rashin yi masa sallah su waɗanda shahidaddu za a yi musu sallah su za a yi musu likafani za a yi musu wanka hukuncin su ya dan bambanta da wanda ya mutu wajen ma saboda shi ba a yi mai wanka kuma ba a yi mai sallah ana son wannan jinin nashi zai tashi ranar tashiyar kiyama da launin jini da kuma kamshin almis yana alfahari da shi ranar tashiyar kiyama don haka ba sai an wanke ba ita ko sallah dama da doha ce to Allah ya riga da mutuwa ne ta shahada an kankare mai duk abin da yake da shi na zunubi kila sai sai sai sai daudan bashi bashi dai ne abba akan kare mu shahidi matsala don haka yan uwa kenan wannan ya gwada muna akwai shahidai masu yawa a game da lada samun lada shahidai amma wajen hukunci hukunci sun bambanta ana yi musu wankansu ana yi musu sallah duk waɗanda da aka ambata qala fi sharhil kabir malai ce an fada a cikin sharhul kabir la na alamu fi khilafan ba ku san wani sabani ba tsakanin maluman musulunci cewa duk waɗanga shahidai ne amma ana yi musu wanka ana yi musu sallah wa qala ibnu qayyim al-jawziya yugassaluna wa yusalla alayhi bila nizain ibnu qayyim yace ana yi musu wanka kuma ana yi musu sallah babu jayya tsakanin maluma kenan wancan ra'ayin na farko na imamu ahmad ya bar shi ya dawo ga ra'ayin majority din maluma baki daya ina fatar an gane don haka shahidi shahidi ne amma da an samu bambanci wanda ya mutu fagen fama daban wanda ya mutu wani wani layi na shahada daban yana nan za a ba shi lada amma kuma zai tashi ranar tashiyar kiyama da sakamakon shahidi amma hukunce hukunce shi na duniya sun saba na shahidin da ya mutu fagen fama Allah ya samu dace sai hadisi na gaba hadisi na 500 na aka cewa an ali radiyallahu anhu an samo daga ali ibn abi talib Allah shi yarda da shi kala yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana cewa la tugalu fil kafni fil kafani kada ku zurfafa cikin yin likafani mai jada fa innahu yuslamu sari'an saboda nan take an zage shi daga cikin wannan tufa nan take ya ƙasa ta ci shi fari kun ƙasa amma nan take ƙasa gara da sauran abubuwa sun canyi wannan likkafan don haka min kai ku abinda nan take ƙasa ta ni an nasa wani tuha mai tsara na alfahari rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisin yace ma yuqazu min alhadisi abinda za a fahimta daga wannan hadisi almustahabu an yakuna alkafanu minas ya asiyabil bidi abinda aka so likafani ya zama daga cikin fararen yadudduka alkuduni kuma ya zama na abin na kattani ma'ana na kwatin na kada al'adiya wannan irin tufahi dai kamar irin farin lele ko kuma irin dai wani tuwa wanda ake yi wanda aka san baya da roba a cikinsa wa Allah yukaffanul mayyitu ma'a ma'ahuma wa Allah yukaffana almayitu mahama ta manzilatu min siyabil faqirati sannan kuma abinda aka so kada a kada a likafantar da mamaci duk yadda daraja ta kai ko da shugaban kasa ne ko da gono ne yace kada a likafantar da shi cikin tufahin alfahari kila a sau boyin na dubu hamsin ko shadda ta dubu ɗari a taho a yi masa saboda yana shugaban ƙasa ba a su musulunci bai yarda ba wal malabis ghaliya kuma kada a sanya mushi tufafi masu kyada kama annahu la yuzadu fil kafani shar'i kamar yadda yake ba a daɗawa a kafanin shari'a don mutum ya mutu yana da alfarma duka ba a daɗa mai akan kafanin shari'a nawa ne an kafanin shari'a ga namiji shirka je mu yi karatu na nawa ne mun kace a ga namiji eh zane uku ku bar mantuwa duk da abubuwan suna faruwa gidaje ku zane uku kuma ba sai ai musu lungu ba ba sai ai musu komi ba a shin hida zane a shin hida na biyu a shin hida na uku a kawo mace a zafakiyar su sai a ɗauko ga gehen dama a lulluba mai a ɗauko hagu a lulluba a sake ɗauko zane na biyu gehen dama a lulluba a sake ɗauko gehen hagu a lulluba a wa na uku haka nan shi a shi a shi a likkafanin shari'a ga mamaci Macewa guda nawa guda biyar to kada a dada don matan gona ko don matan shugaban kasa ta nasu duka kada a dada masa bisa ga wannan likafanin na shari'a a yi mata madarmi riga hijabi sannan da lifafa guda madarmi riga hijabi gada aka tsawa sannan a yi mata lifafa guda biyu kada su wuce haka nan ko da gidan mai martaba take ko da gidan wa take kada a yi mai tsada kuma kada a ce ai wani na a kawo tuwahi masu yawa a ita dumbuza shi. bayan an hana a yi mai tsada kuma sannan kada a wuce haddin shari'a saboda ana ganin wancan ta mutu kowa ne ina fatan an gane saboda mi saboda in kuka yi haka nan kuna koya ma marasa imani saka an turbini mutum da shadda ta dubu ɗari da Allah mi ka hana mutanen gada ka tonon kaburbura don abin da bai kai hakan ba su je su ɗauke shi su je su sarrafa shi tsaya don haka nan an dai gwada wanga yanzu rayuwa an shiga mutuwa da mutumin da yake mai daraja da mutumin da yake kaskantacce duk mutuwa tana daidaita su duka akai su kasa don haka tuwa himma a yi kirdado kada a yi na alfahari kada a yi na gwada ɗaukaka da bambanci ya ce wani kulli nau'in min al-mauta qadarun ma'lumun fil ga kowane nau'i na mamata akwai kima sananniya ta daga likafani mun faɗi na mace mun faɗi na namiji ya ce na biyu alkafanu ya bala wata akuluhul artu sari'an ya ce na biyu kuma a sani abinda ya sa aka ce ba ba'in mai tsada saboda nan take likafani ya kan tsufa ƙasa ta ci shi fala ma'ana lil mugalati fi kenan ba wata ma'ana ta yin mai tsada waqtiyaruhu min al-albisati rafi'at ko kuma zaben sa daga nau'ukan tufahi masu tsada a shahiratu ta alfahari fa inna hadha yadkhulu min babi sarfi wal khuyala al-munha anhuma yace yin haka din yana shiga cikin babin wuce iyaka banna shine asarf Tun manzo Allah ya ce kullu wa sharab ma akada atkar kasala tani ka ci ka sha musulmi matukar ɗabi'a suka kuskure ka a sarfuwar makulatu wuce iyaka a yi ɓanna cikin cimaka ko a yi ɓanna cikin tufahi wal da takama in ka saba ma takama abin da ka saba na takama na ba kuma ba ka wuce haddin shari'a ba ka ci ka sha an halatta maka abubuwan da Allah ya shirya don haka nan da sai aka ce in aka mamaci tufahi masu yada to ya shiga cikin babin wuce iyaka wal kuyala'i da takama da gwanin shi fa wannan isasshe ne almanhiyu alman da kuma an sa abubuwa ne waɗanda aka yi hali a gare su inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakurin Allah baya su dukkan wani mutumin da yake mai takama mai yawa alfahari da wani abin da Allah ya bashi to duk da Allah baya son abu a wa dan ka shi zai na lahira ai bai dace ba ina fatar an gane na sai yace ce la siyama fi hadha al ballanta ma wannan gurin allazi istawa fihi al-ghani wal faqir ballanta ma wannan gurin da yake komi wala ta mutu ba a kai shi sama ko ana kai shi ƙasa deta ya ce ballanta ma gurin da mawadaci da tallaka kowa kuya guda ta za a gina a sashi to mi an natuwa na alfari ba ba a yi mai maganin shiga kabri ba to kuma mina na za a ci a samu wasu tuwa na alfari an gama da su bai da wata bukatar tuwa na alfari wannan lokaci ya ce wa sharif wal wadi wanda wuri na wanda yake madaukaki yake zama daidai da wanda yake kaskantacce fa hadha awwal manazil al akhirati wannan gurin shine farkon masaukayin gidajen lahira wa kuma nan ne farkon a ta mutane kun san za a ta mutane ranar hisabi to cikin kaburwa nan ne farko inda ake fara daidaita mutum wannan kasa wannan kasa ba a shi hidama basarake ba a shi hidama talaka ba a sama sarake hilo ba a sama talaka hilo nan da ake fara daidaito haka za ku tashi ranar tashi alkiyama sirara sarki bai da riga talaka bai da riga malami bai da riga jahili bai da riga sai wanda kima ta yi da daraja ta yi ta tufatar da shi wannan ranar ta kiyama ina fatan an gane ya ce wallahu musta'anu Allah ne ake neman taimakonsa game da abin da aka karanta muna fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mu jagora sai hadisin mu na 452 ina ganin kuma kila lokaci eh to insha Allah nan za mu dakata abinda ma karanto daidai cikin wannan bayani Allah shi amfane mu da shi ya ba mu ikon kiyayewa inda kuskure kuma ba ku kuka yi bari ni Allah ubangiji ya gafarta mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam eh to an kawo magana cewa a gabatar da mai qur'ani gaba eh to kenan ya zo gidan kabari za a yi shi da fadin da zama, to za a samu tun biyu su daidai shi ne aka bi in ma zane za a samu su guda sai a yi zanin da a fadin sa zai isa su su biyu kabarin ma a yi kabarin da fadi ne zai isa su su biyu ba za a ce a yi kabarin mutum guda ba a samu a za a yalwata shi wanda zai ishi mutum alam yana dan karin da za a yi ishe su biyu kaɗan da na da da a ce awa kowa na shi eh na <coughs> mana barbi ka ce na akan za hmm. hmm. zai kai kamar shekara

ba komi cikin cikinsa wasu malum masu yi kirdadu yana kai shekara mani a duba fikin sunna ya ce to shi ya gani mai dubu shekara goma ne sai a sa da kai da ta wurin nan sannan a sake mai sayar da sabo ne ce kuskure na wani ba a nemi ma musulunci masana ba da ba a yi hakan ba dole sai an san lokacin da an an auna wurin nan lalle an tabbatar da ba wani kashin mamaci don manzo Allah ce kasarun azmin tika ka kasarihi hayya kariyar kashin mamaci haka kamar ka shi da rai don haka nan baya halatta a yi gine da ɗin makabarta bayan shekara goma duk da tabban ba a rasa wasu mutane da yake makabarta ma wani lokaci aka yi iske nan lokacin da muna matasa an kai kasuwan nan ta so kuto nan ne aka sa greda tana cikin gida sai a gina mutum da likafaninsa da komai gashi ya kuku da likafaninsa da alamun imtuwa ba wani abin da canza ga jikinsa sai a ɗauke shi a yi a kai shi wata makabarta a saka shi don haka giredin din makabarta yana da matsala saboda zai iya kawo tozarta wasu wasu mamata amma in aka yi kirda duk lokacin da aka gani makabarta ta ƙare to ana yi amfani da ita amma bai hana a yi tuntube da wani misali inda Allah ya tsare kasa ba ta cin nama ina fatan an gane bai hana ciki wasu mutane wani kirkin sai ya kai inda Allah ya yi mai kariya ga kasa ta ci nama ne a yi tuntube da shi wannan tuntube da iri wannan mutumin bai hana a yi amfani da makabarta don an ce alakallu ta bi aka sani, dan kaɗan hukunci ne biye ke da hukuncin masu yawa ina fatan an gane na amma lalle wannan kuskure ne da za a samu malum san da wannan da ana iya gyara wannan matsalar ta bar gudana mai duguri Allah ya shirya da su ga abin da zama daidai subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah